‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan huduba ta mu ta taɓa ɗaya daga cikin ɓangarori na sunna ta Allah maɗaukakin sarki wacce ba ta canjawa Allah ya ce sunnatan lahi lati kada khalat min qabl walan tajida li sunnatin lahi tabdila walan tajida li sunnatin lahi tahwila in an ce sunnar Allah ma'ana tsarin da Allah ya ɗaura shi wanda baya taɓa canjawa wannan tsari kuwa shine halin da muka samu kanmu a ciki na taɓarɓarewar al'amura na kowane ɓangare ɓangaren tattalin arziki ɓangaren jagoranci ɓangaren zamantakewa duk wanda ya kalli halin da muke ciki yanzu ya san muna cikin mawuyacin hali matsanancin hali har ma wasu sukan ɗebe tsammani cewa anya za a iya samun gyara kuwa to lallai wannan sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki daga cikin abin da ke kawo al'umma ta ruguje kuma ta lalace shine ba wai raunin tattalin arzikinta ba ko rashin yawan adadinta ba babban al'amarin da yake fara ruguza al'umma shine idan al'umma ta zamanto ba mai sanin mahalicinta ba ba mai sanin haƙƙin mahalicci ba wanda za su bauta masa ba Haka nan, idan halayya da ɗabi'un mutanen wannan al'umma ta lalace to duk abin da za ka kawo ba zai gyara su ba matuƙar ba a gyara wannan hali ba shi yasa Allah ya ba mu labarin al'ummomi da yawa kuma ba wai ya ba mu don mu ji ba ne kawai Allah yana gaya mana ne don mu ɗauki izina daga gare su Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowace al'umma mun kama ta ne da zunubin da take aikatawa haka duk ayoyin da aka ambata nan zaka ga Allah yana kama al'umma ne sakamakon abin da suka yi na zalunci ko laifi ko sabo Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka ne kamun Allah yake idan ya kama al'umma alhalin tana cikin zalunci haka na Allah ce wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalam Lallai mun halakar da zamanin nuka gabaninku lokacin da suka shiga cikin zalunci haka na Allah ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam Lallai waɗannan alƙaryoyi ne da muka halakar da su bayan sun yi zalunci halakarwa ba sai an gusar da mutane gaba ɗaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin abin da ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa al'ummar sakar Allah ya halakar da ita bai ɗaya lokaci ɗaya kamar yadda aka yi al'ummomin baya Allah ya ce ya amsa masa amma halaka idan zaman lafiya a cikin al'umma ya lalace babu al'umma idan tattalin arzikin al'umma ya lalace babu al'umma idan halaye da ɗabi'un al'umma suka gurɓace babu al'umma kamar ta halaka ne domin ba abin da za ta ribata a cikin rayuwarta mu sani cewa duk wanda ya kalli halin da muke ciki a yau da ma da yawa daga cikin al'ummomi za mu ga cewa gurɓacewan addini ta yawaita gurɓacewan eh, ɗabi'u ya yawaita haka nan ɓarna ta dukiya ko ta eh, madafan iko ko rauni na amana na rashin kulawa da haƙƙi da aka ɗaura ma mutane ko abin da ya shafi shaye-shaye kayan maye da kuma ƙabilanci ko na addini ko na yare ko shagaltuwa da wato sadodin kafafen sadodi waɗanda suke yada abubuwa marasa kyau ko kashe mutane ba tare da haƙƙi ba ko cin zarafin mutane ko ƙwace dukiyar mutane da ma abubuwa waɗanda suke suna da yawa ba za su ƙirgu ba duk wanda ya kalli al'umma kusan halin da ake ciki kenan to duk waɗannan suna daga cikin dalilin da yake sa al'umma ta hushe kuma ta faɗi kuma ya zama ba za ta tashi ba Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zaharatil ma'asi fi ummati amma wa humul bala'u bi azabin min indi to idan barna ta yawaita ta bayyana a cikin al'umma ta to lallai Allah zai gangame su da azaba daga gare shi yanzu ka gaya mun irin barnar da ba a aikatawa duk wani abu wanda yake na saban Allah ne wanda an halakar da al'umma a baya a yau din nan ana yin shi haka Allah ba zai kyale al'umma haka kawai ba Abul Hasan nadawi daya daga cikin malamai ne na wannan zamani asalin shi mutumin Pakistan ne amma kuma mutum ne da ya karantu yana cewa lokacin da musulmai suka rasa wato imani da kuma ɗabi'u to lallai sai duniya gaba ɗaya ta rasa abin da zai kai su zuwa ga shari'a kenan idan babu addini babu halayya babu ɗabi'u babu al'umma kuma ibn al-qayyim yana cewa babu wani bala'i da zai sauko ma al'umma face sai da dalilin wani zunubi da suka aika kuma ba a taɓa ɗauke wannan bala'in sai in hanyar tuba kenan ashe halin da muke ciki akwai zunubai da ake aikatawa ne shi yasa Allah bai kyale mu ba kuma duk lokacin da aka bari aka koma aka tuba tuba ta gaskiya to Allah zai dauke wannan bala'i daya daga cikin malaman zamanin nan Muhammadul Ghazali ba wancan Imamul Ghazali ba akwai wani Muhammadul Ghazali yana cewa gyaran al'umma baya farawa daga dokokin da za a saka musu yace wannan ba shi bane gyaran al'umma duk dokar da zaka saka bata isa ta gyara al'umma ba ita kadai amma yana farawa ne da gyaran zuciya da gyaran halaye idan aka gyara zuciyar al'umma aka gyara halayensu to za su bi wannan dokar za su bi wannan dokar amma duk dokar da za ka saka matukar zukatansu da abin da ke cikin tunaninsu bai canja ba to ba za su bi wannan doka ba wanda wannan zuciyar ita take hangen cewa tana da mahalicci tana da kuma makoma haka nan daga cikin manya-manyan abin da ke kawo rushewar al'ummomi shi ne zalunci kowane irin zalunci zalunci tun daga ƙaraminsa har zuwa samansa mafi girman zalunci ne shirka da Allah mafi ƙaramin zalunci kuma ka ɗauke abin da ba naka ne ka sanya shi a cikin mallakarka wannan shi ne zalunci kuma da yawa ana yi ana zalunci ta kowane ɓangare ana cin amana mutum ya ɗauki abin da haƙƙi ba nasa bane kuma ya mallaka makansa. kansa wannan ya yawaita shi yasa daga cikin maganganun ibnu taymiya yana cewa Allah yana taimakon ƙasa wacce take mai adalci ba mai zalunci ba ko da kafira ce ko da ƙasar kafirai ce in dai akwai adalci Allah zai taimake ta kuma ko da ƙasar musulmi ce in dai akwai zalunci Allah zai musa ta saboda haka zalunci ya yawaita yanzu wanda wannan zaluncin shi yake haifar da saɓani shi yake haifar da rabuwan kai shi yake haifar da kashe-kashen nan da ake yi ko kyama ko kuma kiyayya a zukata kuma wannan daga zancen Allah ne Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta yaɗu a doron ƙasa da kuma cikin tekuna ba sakamakon abinda hannuwan mutane ke aikatawa kenan duk abin da muka gani mu ne muka jawo makanku Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum haka in mun ga kasar mu ta lalace mu muka jawo kasa ita kadai ba ta lalacewa yan kasar su ne suke bata kasar kasa haka kawai ba za ta lalata kanta ba dole akwai wanda suke cikin kasar kenan su ne za su gyara kuma su ne za su bata kamar yanda gida baya lalacewa haka kawai sai wanda suke cikin gidan su gyara gidan ko su bata gidan saboda haka lalle ya kamata mu koma mu dubi rayuwarmu mu duba ayyukanmu sannan mu nemi mafita a wajen Allah maɗaukakin sarki idan Allah maɗaukakin sarki ko addini ya nuna mana hanyoyi na ɓarna yana ba mu kuma mafita idan mutum ya je likita ya duba shi ya ce ga cuta ai yana ba shi magani to menene mafita daga waɗannan abubuwan da muke fama da su na farko tuba duk wanda yake aikata wani abu da ya san cewa Allah ya hana ya tuba ya koma ga Allah ya bar wannan abu yayi yi tuba wacce take ta gaskiya ne na biyu mu yi ƙoƙarin tabbatar da adalci ko da akan mu Allah ya ce ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti walau ala anfusikum aw al wal aqrabin ko akan ka ne ko akan iyayenka ne ko akan 'yan uwanka ne suka yi ba daidai ba ka yi adalci aka karka nuna cewa a'a wannan nawa ne ba zan mishi adalci ba a zan zan zan zan zan boye abin da yayi kowaye yayi ka nuna masa adalci ai adalci shi ya rike sama da ƙasa kamar yanda yahudawa suka gaya ma ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullah ibn Rawaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura shi dan ya je karbo tax nasu na haraji da aka daura musu da suke biya lokacin da yaje sun san cewa dabino da yake kyau ba wannan shekara sai suka ce za su bashi wani percent dan ya zama ya rage musu nauyin tax din da aka daura musu sahabin manzo Allah sallallahu kuma wakilin sani sai ya ce musu ku sani cewa na fito daga wajen mutumin da duk duniya ba wanda nake so kamar sa na zo kuma wajen mutanen da duk duniya ba wanda nake kyama kamar su amma kyama ta da ku ba zai sa na muku rashin adalci ba kuma soyayya ta da wancan mutumin ba zai sa shi kuma na daura shi a kanku ba suna jin wannan suka ce wannan ne ya rike sama da ƙasa ma'ana adalci a ga haka mutane suke amma yanzu shin akwai adalcin nan kuwa akwai adalcin nan a cikin al'ummarmu akwai shi a cikin gidajenmu akwai shi a cikin ma'aikatanmu akwai shi a cikin mu'amalanmu tsakaninmu da junanmu wani ya ma mutum aiki ya hana shi haƙƙinsa ana yi ko ba a yi ana yi sau haka matuƙar ba mu tsaye da adalci ba ba za mu daina ganin wahala a cikin rayuwarmu ba don haka adalci kuma duk inda zalunci yake mu yaƙe shi kowane irin zalunci ne mu yaƙe shi mu yi faɗa da shi ko da na kusa da mu ne yi zaluncin nan mu tabbatar cewa mun mishi hukuncin da ya dace da shi haka nan tabbatar da wato haɗin kan juna da manufa wannan ƙasar tamu Allah ya haɗa mu da musulmi da wanda ba musulmi ba matuƙar manufarmu ba ta zamo guda ɗaya ba ta ci gaban ƙasa to ƙasar nan ba za ta taɓa ci gaba ba dole da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba dole su daidaita manufarsu dole ya zama manufarsu guda ɗaya ne shine a ga ci gaban ƙasa abin da zai baka mamaki musulmi suna zuwa masallatai kirista suna zuwa coci amma zuwan su masallaci da coci baya daura su akan su bar abubuwan da suke marasa kyau abin da zai baka tsoro kenan an dauka zuwa masallaci kawai na a zo a yi sallah ne ko zuwa coci na a yi addu'a ne abu ne wanda yake ya kamata ya canja mu mutum ya zo masallaci ba ya yi sallah ba kawai ya tsarkake zuciyarsa abin da aka karantar da shi ya yi aiki da shi a rayuwarsa wannan shine zai canja al'umma haka nan mu yi kokari mu ga cewa muna umarni da kyakkyawa muna hani akan mummuna duk wanda ya barna mu yi kokari mu ga mun gyara masa wanda muka ga ya bar abu mai kyau mu yi kokari mu nuna masa ko da shugaba ne in shugaba aka ga zai kauce a nuna masa ba daidai ba idan aka ga ya ban aikin alkhairi a dawo da shi kan hanya sannan babban al'amari mu fara da kanmu ba in ni ban gyara kaina ba bayan da zan gyara wani mu fara da kanmu in gyara kaina tukunna in a gida ne Iyalai na da 'ya'yana su ga irin rayuwata su bi irin rayuwata su ga irin nagartata su bi irin wannan nagarta din amma muna cikin wani irin mawuyacin hali wanda matukar ba mu koma mun gyara ba Allah ba zai sauka ya gyara mu ba Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusi Allah bai canja mutane har sai sun canja kansu dole sai mun canja kawunan mu kafin mu samu gyara amma matukar hannunmu yana nan dumudum cikin barna cikin sako cin mu da shan shan mu ba mu tsarkake ba to ba yanda gyara zai zo mana sai dai mu ga ana gyara a wani har ma sai ka yi mamaki ka ce ƙasar nan akwai dokoki kuwa akwai abin da ake kiran shi doka ko akwai dokar nan to ba ta aiki saboda mutanen da a not ready su aiki da wannan dokar da haka dole sai an yi reforming ɗin mu an gyara abin da ka san ba naka bane ba naka bane abin al'umma na al'umma ne duk abin da ba naka bane ba naka bane saboda haka da haka ne za mu samu gyara a cikin al'umman mu. amma matukar ba mu yi haka ba to abin da zai zo gaba sai ya fi halin da muke cikin muni Allah ya kiyaye matukar ba mu gyara yanzu ba to gaban sai ya fi yanzu hatsari ba a san me gaba za ta zo da shi ba haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara muna roƙo Allah madaukakin sarki kuma ya kawo mana mafita abin da muka ji kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi ah,